صلوات الله وسلامه wa بارك الله السلام عليكم ورحمة A تعالى وبركاته أسوان الاتاك لنامو نتسحي du'a. wanda za mu tashi muna cikin babu da ke magana a kan aƙida tauhidullahi ta'ala fi du'a ɗayan ta'alla a cikin addu'a da bauta da abu da za ka yi na bautar Allah adami sallah duk wani abu na kuduri ne ko na aiki da gaba Allah ba zai karɓi wannan aikin ba sai ka tsarkake shi a ciki ubangiji ta wata ala ya faɗa jiki kudusi a jiki musulun a nazinar shuraka yin an shirk na wadata da aikin masu aiki waɗanda suke shirka mana amila amalan a shirka fi mai gari tartu wa shirka wani zai aikata wani aiki ya yi shirka da ni a cikin wannan aikin Allah zai ce zan bar shi da wannan shirka ta samu don karɓi wannan aikin za mu tashi a shafi na 213 second paragraph kenan wa min baliki hikmatin Allah ta'ala fi zalik Allah ya kuna taushidu majalan liniza'i wal ikhtilafi wa takhasumi idh al-uqul mutafawitatun والأفكار متباينة ولو كان كذلك لما كانت للمسلمين عقيدة يركنون إليها ويدينون الله بها ويدعون إليها ولا اختل ركن الجماعة ودبت الفرقة وصارت مجال للقبول والرد ما لتو من بالك حكمة الله إلى ذلك حكمة الله ما في في ذلك a cikin aƙida inda za a ɗauko aƙida za a samu aƙidu na tauhidi fi zalika a cikin abin da ya shafi tauhidi Allah ya kuna tauhidu Allah ya ƙi bari taushidi ya zamo majalan limita wato fage ne na rikici da saɓani ba fage ne na rikici ba majalan limita Allah ya ƙi ya bari ya zama fage ne na rikici wa rikici da saɓani wata khasumi da rigima sa akwai matsaloli da shari'a ta bar ku tattauna abin da shafi harkar yakuna harkar diplomasiya harkar waye harkar waye za a ce aje a tattauna amma abin da ya shafi aqida tsayin Allah da bauta wannan Allah da kansa ya dauki ragama da gabaran bayanin wannan bai bari wani mutum ya tsuma baki ba domin a hankalce tunda waye ya je ga Allah waye ya san Allah fai da fai ba wanda ya gani so da kina Allah shine aulade da bayanin yadda yake yadda sifofin da suke me yake so me baya so me kaza me kaza me kaza wa min baliki hikmatin Allah ta'ala daga cikin hikimar Allah ko mafi kyau hikimar Allah fi zalika cikin hakan Allah ya kula tauhidu tauhidi bai zamo ba majalin limita bai zamo fage ne na rikici ba wani ikhtilafi da sabani wata khasumi da rigima izil uqulu domin ai hankula tun sun sassaba wani hankalin ya kai wani wani bai kai wani wani ya wani inda za a ce tauhidi shi ma a barin ya tattauna a kai to abinda san da kuke ganin cewa wani ya kai koli wajen bayani wajen azanci da ne da iya jawabi to idan wani ya kama abin take cewa wancan ma ba komai bane haka haka har sai an waye gari lamarin ya rikici idil uqulu domin hankula mutafawitatun sun sassaɓa wal afkaru tintintini mutabayina su ma daban-daban suke walau kana kazalika da cewa tu'idi ya zamo abu ne da za a tattauna mutum ya faɗi ra'ayinsa a kai ko addini mutum ya faɗi ra'ayinsa a kai lama kana tilil musulmi na aƙidatun da musulmi bu zama suna da wata aƙiƙa tabbatacciya ba yarkununa ilaya waɗanda za su karkata zuwa gari ta ba wa yudinuna Allah biha da sai zama ba su da wani abu da za su yi wa Allah addini da shi domin an ta tattaunawa za a yi da yud'una ilaiha da sun rasa abin da za su yi da'awa zuwa gare shi a kira mutane zuwa ga wannan abin wa nakhtalla rukunin jama'a da magana haɗin kai da ya rushe na musulmi haɗin kai da haɗuwar musulmi a ce wannan jama'a ce ta musulmi har a kira ta jama'a yaushe ta zama jama'a sai ta zama manufar ta ɗaya ƙi da ta ɗaya tunanin ta ɗaya hangenta ɗaya maɗauka hukuncinta da addinin ɗaya wa dabbatin furka, da rarrabo kai ya sai ya ci shiga cikin musulmi ya tarwata su gaba ɗaya Sau da wannan ya ci kowa shi yasa Allah subhanahu wataala yi aibata mushrikai ta suna masu rarrabo kai kan addini yace munibina ilaihi ku zama masu komawa zuwa ga Allah wala takunu minal mushrikin kar ku zama daga cikin mushrikai minal ladina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shiya'an suka zama kungiyoyi daban-daban kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya ta zama tana alfahari da ta ci kungiya Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tabbaci cewa mutukar manyan riko da littafin Allah da hadisi ne ba za mu faɗa ba za mu fata ba ba za mu kafarta ba wa kayfa takfuruna wa antum tusra alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم Allah ta ba za ku taɓa kafirta ba mutukar ana karanta muku ayoyin Allah mutukar kuna rike da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa fikum rasulun kuma annabi yana cikin ku sai annabi yana cikin yana da rai gashi to yanzu ya rasu sunnarsa wa man ya'tasim billah domin duk wanda ya riko da Allah littafin Allah sunnar manzon sallallahu faqad hudiya tabbas an shirye da shi ila siratul mustaqim zuwa tafarki wanda yake mai kake Allah ce wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu Allah ce ku riko da addinin Allah baki daya baki dayan ku kada kanku ya rarraba wannan ce shi dan kaza ne wannan shi dan kaza ne wannan duka Allah abin da ya san ku yi ko ya da ya aiki musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fi akhirati min khatirin afa ghayra dinillahi yabghun ولو أسلمهم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون Allah ke cewa wani addinin musulunci kuke nema wani addinin musulunci kuke kimewa afa hukumar jahiliyya yabghun hukuncin wawaye da maguza suke nema wa man ahsan min Allah hukman liqawmin yuqinun yake cewa lama kana sai ce walau kana kazalika da lamarin ya zama haka ne ma'ana an bayar da dama cewa fage ne na tattauna lama kana fil muslimina aqidatun da musulmi bai zama suna da a ƙida ba yarkununa ila wata za su wato za su karkata zuwa gare ta ba wai duninu Allah biha da ba su da abin da za su yi wa Allah addini da shi wai da ila ilaiha da sai su zama ba su da abin da za su kira zuwa gare shi wa nakhtalla da ta ruguje rukunin jama'a haɗin kan musulmi da ya rushe wa dabbatin furqa da kuma rarrabuwa kai ya shigo musu wasarat majalan sai shi ma aqida din ya zama bigire na lil qabuli war raddi na a karba ko a juya wale haza saboda haka ne kana shekul islam ibn tamiya rahimahullah ibn tamiya Allah ya masa rahama yake wato yake fada yake fada kafiran ma ya kun da dama ya kance amma al-i'tiqad amma tauhidi da addini da tafarkin da bawa zai raya a kai dausa haƙi wajen Allah fala yukhadu anni ba daga waje na ake karɓa ba kaji ko kadiwa ba ibn taymiya karatu irin nasa shi ba da waje na ake karba ba wala amman huwa akbaru minni ba da wajen wanda yake ni girma ake karba ba wala amman huwa akbaru minni ba daga wajen wanda yake ni shekaru da girma ba bal yu'khadhu ana karba addini ne da tauhidi da aqida anillahi ta'ala daga Allah mutum wa rasulihi kuma daga wajen manzon sallallahu alaihi wasallam wa amma ajma alaihi salafin umma ana karbowa ne daga abinda magabatan al'umma suka hada akai domin idan sahabbai suka hada akan abu ya zama addini domin ai ba su taba haduwa akan abin da ke ba na jiji ba shi sai Allah subhanahu wataala ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma mushtafa takfikum Allahu samiul alim idan yan bayan sun yi imani da kutan kwatan abin da kuka hadu ko sahabbai kuka imani da shi tabbacin shari'a wa in tawallaw in sun juya da baya فإنما مبيش قال سنة تكيري كتيدي درجمة فتك بكم الله هو العليم دستنا ألا بما كما قال دي وسمع الشرعي سيني السميع من تكتشن دي العليم من تكتشن سني لهالين دبين يقار السيوة واتو انتهام ما قالت تاكالي وانا كانت كلا تابنسا نا مجموعات ومجموع الهوات ومجموع المتاوى ولهذا فإن كتب الاعتقاد في الإسلام لا تنسب إلى الأشخاص وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من فعل ذلك ما ليتي ولهذا سوى ذاك نما فإن كتب الاعتقاد كتب التفي ذاك ربوتا أكن عقيدة aka rubuta akan aƙida abinda mutum zai zamo cewa ya ƙulle tsakaninsa da mahalicinsa tsakaninsa da manzo Allah sallam tabarkin da zai rayu akai yake wannan littattafan. fil islam da aka rubuta a musulunci la tunsabu ila al-ashkhas ba a raba su zuwa ga mutane misali shace a ce aqidatu tahawiyya baya sun ibn tumiya shi baya sanar ko a ce aqidatu salaf a ce aqidatu hamawiyya aqidatu kaza aqidatu kaza aqidatu kaza ce duk shi baya sanar hatta taban ka araba zuwa ga kowa la tusabu ila al-ashkhas ba a raba su zuwa ga mutane wa kada an karshe kullu tamiya mutamiya yayi inkar haka wato yayi inkari alama fa'al zalik gonda ya aikata haka domin a ce aqida tahawiyya aqida ta tahawi to aqida ba ta musulunci bace ta ta cikin wanda aqida to ai wanda kaga ba mutun haka na ba ba can wanda tahawi ne wanda asali a'a ba wai ana nufin aqidar sa shi ba wasu shi ya kirkiro a littafin da ya rubuta akan aqidar sunna sai ake raba masa yace tun yau da yace a ta wannan shi yana ganin kawai a bar shi a buɗe kawai eh wa inna kullama tara min khilafin wa ikhtilafin fi majal at-tauhid wal i'tiqad maradduhu ila al-hawa wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما رأيت وإن كل ما ترى دع أبنك غني من خلاف نساباني واختلاف دساباني أكت خلاف kai akan kanka ikhtilaf sabaninka da wani wani abu da gani ya sabani fi majalis tauhid wanda ga an rubuta shi a bugire ko a babi na tauhidi wani i'tiqad da aqida maraddu irin hawa makoma wani abu ta zuciya ne gaskiya shi kawai shi da za ka kula duk abin da ya shafi tauhidi ko a qur'ani za ka ji ayin gwari gwari a fili ciki ba sa buƙatar sharhi ba sa da buƙatar dogon jawabi ba sa buƙata kai ba sarai da Allah ya zuba su zuba huwa allahu ahad shi ne Allah daya daya ne ba shi da nabi Allahu samad Allah shi ne abin nufi da bauta lam yalid bai haifa ba walam yulad ko ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad wanda daga cikin bayan sa bai zama kishiya ko ta ko tsara ko kama gare shi ba kaga wani ko zaka ji abu ne la ilaha illallah babu wani abu bautawa da gaskiya da tantance fa sai Allah zaka ji duk abin da yake faɗa a fili yake ba ya bukatar dogon sharhi to me zai ta ka sharhi kai da baka je ka gano ba kai da baka je ka leka ka gani ba sai wannan ba za a fassara hannu ba ya za a ce yadullahi hannun Allah ni ina da hannu Allah yana da hannu ai wannan kawai ka a ce hannu Wa ya ce hannun Allah ba gware ne ba shi faɗa ba don kana hannu inda shi kenan sai a ce kafar sauro kafar giwa a ba za a ce sauro yana da kafa ba sauro mai za a ce ta giwa tana da ita a to ai wani hannun ya ke wani hannun wani hannun bai ke wani hannun ba idan ka ce kafar sauro ya za ka hararo kafar giwa kafar sauro za ka kalle shi sai aka ce hannun mutum sai a bawa mutum hannunsa wanda ya gini da tsoka da jini kuma wanda yake fararre kuma kararre aka ce hannun Allah wannan shi ne Allah ya ibi jalali wanda ya dace da shi wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe wanda ya dace da shi kawai menene ta suna ne kawai aka haɗu amma hakikanin kaka yaya wani ba wanda ya ne shi ta wani ta'ala wa inna kulla ma tara duk abinda kake gani mini khilafin na sabawa da wani malami wa khilafin da sabani tsakanin malamai fi wajen tauhid abu gire na da wani itika da aqida maraddu ila hawa maka musu wannan zuwa ga can zuciya ne wallahi subhanahu wa ta'ala yaqul Allah yana cewa fa illam yastajibu laka idan al'umma ka suka amsa maka iya saƙon da ka gaya musu suka tsaya tana ta dabaru da fassara fassara da tawile tawile fa'alam kai sani cewa annama ya tabi ibn hawa'ahu kawai suna mutan zuciya su wa man adallu ai ba mafi bata mimman ta ba fiye da wanda ya bi san zuciya bi gairi hudan min Allah ya kibin shari'a da suke daga wajen Allah Na Allah lallai Allah wani tafi la ya hadin qawma adh baya cire da mutane a zalimai kaga wannan zalunci ne idan ka mutum zuciya sai Allah ya ƙara fasar da kai in kana neman shirya sai Allah ya shirya da kai kana hawa layin shirya sai Allah ya shirya da kai ke da ka zo makaranta kana tuka na alisunan sai kullum hafi yana ta ƙara bayyana amma da ka kauce wani sai ga duhu kai ƙara duhu har sai an waye gari wata na ce kai ba fa Allah kawai wallahi ta bude mutum ya faɗa haka shi ɗin da sai dama idan ya fuskanci kai ga ka to zai ta dora kan wani layi zai ta dora ka zai ta dora ka zai ta har sai ya je daidai da shi ta ala ce kuntum ala shafa hufratin minan nari kun kawo fa gabar wuta fa an kada kun minha sai Allah ya kawo annabi Muhammad sallam sai tsirtar da ku daga wannan kaga kana gabar wuta to dalilin ka zo Allah ya ce annabi ya ce yanzu ka dauka cewa ka mutu baka ji irin wannan lafazan ba ka mutu baka kalla Allah yadda ya dace ba to an mutu aina cirgima kai da aka halice ka dan kai bautar shi Allah bai ce dan ka zo kai tauhidi ya ne ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu مالك فلا تنتبه إلى أي خلاف تراه في أصول التوحيد واستمسك بالذي أوحي إلى نبيه في القرآن والسنة ومضت عليه جماعة المسلمين الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يتقدمهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعناه الأئمة في العلم والهدى والإيمان بالتأليف والتقرير والبيان للناس نصحا وبلاغا لهذا الدين أمثال أصحاب كتب, الستة كتب السنة الستة والأئمة الأربعة وشيخ ابن تيمية رحمه الله ومن قفى أثرهم بإحسان إلى من هذا الله أكبر ما ليس فلا تلتفت كرك ويقى كرك كلي إلى أي خلاف أقول نساباني تراه لذابين في أسول التوحيد أكاب اللي شاف توحيدي واستمسك كي كيرقوا بالذي أوحي إلى نبيه دابلنا أكي وعي زوء أن محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة كالقرآن جاء جسمنا ومضت عليه كبعض هدى mawdat alai jama'atul muslimin abinda jama'a musulmi suka ba kansa al-firqatu najiya wato kungiya kubutacciya sune ahlus sunna wal jama'a sune al-firqatu najiya sune ahlus sunna wal jama'a wato ma abota tabarki manzo sallam ma abota hadin kai akan wannan manufar ya taqaddamuhum farkon su farkon ahlus sunna sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaji ko wa'anahu ala'immatu fil ilmi wal huda wal iman yace jagorori a ilimi da shari'a da imani sun tsaya sun kula da wannan aqida ta ahlus sunna bit ta'alifi ta ne talibi suka tarbuta rubuta akai sai an gano cewa tunda idan ka ce bugiran addini gabaki daya ina za ku koyon shi a jikin manzon Allah sallallahu motsinsa da komai yasa yace la qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira Allah ya cewa kikkiawan koyi ya tabbata gare ku fi rasulullah tun daga saman kan manzo sallallahu har tafin kafarsa za ku koyi da shi duk motsinsa duk kaiwa da komowarsa sallarsa azuminsa kudurinsa kaiwa da komowarsa barcinsa komai kisa ce fi liman kana yarjullaha wannan ga dukkan wanda ya kasance yana kwaɗan ya game da Allah lami lafiya wani yawmal akhir ya kasance kuma yana kwaɗayin ya gamu da yini na ƙarshe wato ranar lahira kenan lami lafiya wa'anahu ala'imatu bir'il waɗanda suka kula da wannan aƙida ta ahlus sunna tun daga sahabbai har zuwa ƙasa waɗanda suka kula da wannan su ne jagorori a ilimi da shari'a da imani sun kula da wannan bitta alifi suke tarbuce-tarbuce wata ƙariri da tabbatar da abin ya inganta ko bai inganta ba wannan da aka ce hadisi ne na annabi sallam ko sunna ce yayi to ya kai aka tabbatar sai an bi hanyoyi an tankade sai da aka tankade aka rere aka tabbatar sai a rubuta wal bayani din nan kuma suka dauki gabara ta yi wa mutane bayanin nushan dan tunatar da bayi da musulmi wa balagan li hada din dan isar da wannan addini aka daga kwadatarwa kai kanka in ka sani ka sani balli ni walau aya ka isar min da koda aya ɗaya ce cikin waka dinga faɗa falala da an yi hadi Allahu bi karajulan wahida khairu laka bil a ni'awatu na'am Allah ya da mutum ɗaya saboda kai shefa alkhairi gare ka fiye da jajayen raƙumi jajayen raƙuma cikin duniya sana ƙara cewa addalu an khairi ka fa'ili wanda ya shirya aka wani aikin alkhairi kama shi ne amsal misalan wai na malaman ashabi kutubi sunnati sita ma abota littafin sunna guda shida yanzu gabi kenan idan ka tattara alkutubu sita wajen hadisi dubu za ka samu cewa gaba ɗayan rayuwar manzan Allah salam ce a cikin gaba ɗayan addini ne a cikin sayil bukhari ya ƙare da kitabul iman ya fara kitabul eh, wahi ya ƙare da kitabul tushe Musulun ya fara da imani ya kada tafsir duk za ga cewa menene menene tun daga farkon wahayi da aka fara saukar da wa'ayin nan menene menene har zuwa lokacin da kuma sai a kare tauhidi ma'ana komai dai ka ji a littafin nan ƙarshen da so ake kai ka zuwa ga kaɗayin ta Allah da mutu shi kuma muslim ya fara da imani na farko sai ya ka da tafsiri ma'ana inda ya ka iya fassara qur'ani ka mai da hankali akan wato ma'anonin ƙur'ani to an Allah da ba za ka ɓata ba muwatsa malik wa malik ya fara da mawaƙi sai kare da addu'a ya faɗa addini gaba sai kare da addu'a hikima bayan ka gama duk waɗannan abubuwan shi ma kamar mai addu'a da kamar tauhidi dini. kuma ga sai ka roƙi Allah ya tabbatar da gariganka akan addini dan duk ba kawai kaza ba ba sai Allah ya so kuma ya yarda Allah kai mana na'am yace wala imatul arba'a wannan a sabu sunnatul sitta wani kuke karanta gaban su shine wa bukhari muslim sewa abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah wala imatul arba'a da halifofin nan guda nawa guda hudu wannan guda shi ne a samun sitta ya shi suka rufu za ka ji suna cikin karnukan nan guda uku an kurunin babbala bukari yake da su ɗari biyu da nawa ko an manta ne ɗari biyu da hamsin da shida ɗari biyu da hamsin da shida cewa musulun ɗari biyu da sittin da ɗaya sai abu dawo ɗari biyu da saba'in da biyar ibn majah ɗari biyu da saba'in da uku ɗari biyu da saba'in da tara cewa na sa'i ɗari biyu da sha uku sai al'imatun arba'a guda hudu ma malik yaushe rasu ta dare haihuwar imam malik da haihuwar imam bukari shekara ɗari cif ya rasu ma malik ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da saba'in da tara cewa abu hanifu shi ne barko shi yana rasu shi 150 daidai 150 ya girma kuma malik shi kuma sewa malik ɗin 179 sai mamu shafi'i na uku kaga 204 204 tunda a shekarar da abu hanifa ya rasu a shekarar aka fi mamu kaga ce dan za ji wannan sai kuma amal bin ya yaushe rasu 241 sai su da ya hamil ma'in shekara ɗaya to yake cewa wa shakul sha bin tamiya yaushe bin tamiya rasu ya zama 728 728 in ka ƙara 20 cif shi zai baka rasuwar zahiri eh haka yake cewa wa shakul shafin tamiya da ibn tamiya rahimahullah wa man kafa da wanda ya bibi a tsarahun sawayensu bi isanin da kyautatawa ma'ana ba ƙari ba rigi kenan ila yawmina hada har zuwa wannan rana malaman da suke kan tabarkin suna ga san basu kauce ba wannan sune abu kai koyo su ake neman ilimi a wajen ko ilimi ne a wajen malamin sunna ake koya eh fahzar ya abdullah an tazilla bika qadamun ba'da thubutiha ولا يختلط عليك الحق بالباطل ولا يدل بك فهم مغلوط عن النص المحسوب الكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ما نتفايا دور يا عبد الله يا كباهم الله كيتا كأنسان كشكتت إنك أنت ذي بك قدم كان أبو كتذاني بعد ثبوتها بأن تثبت ثبت أبا شيني وتثبت كشيني أكل تابا الله لسنر من ذا مستنى إن دقران دقران القرآن ba wani littafi kamar sa ba wani sako da Allah ya gamsu ya amince da shi ta da Qur'ani Allah ya ce na kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimin wato Allah ya ce irin haka ne muka sanya kiyaye Qur'ani a cikin zukatan kafirai kafirai su ne ba sa san Qur'ani wani kenan amma duk mutanen kirki suna san Qur'ani domin shine fitilar su shine hasken su yace wala yace fatazilla na'am an tazilla bika qadamun kai taka tsantsan ka shiga taitayin ka kada kafa ta zame ba'da subutiya bayan ta tabbata bayan ka fahimci cewa addinin nan kitabu sunna wala yaqtaritu alayka al-haqq bil batil kada ka yadda gaskiya ta rikida da ƙarya tare da kai ma'ana karka da ƙarya da gaskiya wala tilbisul haqq bil batil wa taktumul haqq ta antum kaka cakuɗa gaskiya da ƙarya ka san ƙarya ita ce ƙarya gaskiya ita ce gaskiya gaskiya Allah da manzansa da waɗanda suke kan tafarkinsu wannan shi ne kawai na kuma mu dace wala ya bika fahim makhluqin kada fahimtar rudaddan mutum ta kautar da kai anin nafsi ma'sum akan nafsi akan aya hadisi wanda yake babu kusuri a cikin alkitabi sunna kada wani rudaddan mutum ya ce da lalibe muke ai wannan abun ba wanda ya ce ba da tabbaci ai a ba da lalibe duk wanda ya yace ya tafi lalibe kayan sa ne ba amma wanda ya ga kayan sa tafi lalibe wanda bi yake kan qur'ani ki kan hadisi ko dan aljanna ne inda mutum zai fi Allah ko Allah ya karba shi yasa hadisin Abu Hurairah da Abu Bakar bin Harith al-Thaqafi sai sai muslim wannan sarki ce kullu ummati yadkhulul janna duk al'umma da za su shiga aljanna ina man aba sai da wanda ke kalu ya rasulullah wa man ya aba qal man ata'ani dakhal janna wa man aswani faqad aba wanda ya bi ni kai in shiga aljanna kaji ko ai ba lalibe bane ai to ai ma ka san har ma da wata kalma da shirka to a duk dai da ruɗe muke tsabi ake wa tsabi to ai wannan abin lalibe ne a cikin duhu a'a ba lalibe ne a cikin duhu ba wanda yake lalibe a cikin duhu wanda bai san addinin sa ba wanda bai san gaskiya ba wanda bai san Allah da manzanta ba ya ce Allahu bai ki faɗa Allah ce Allahu yace Allahu waliyul ladina amanu yace yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kaga kenan ya fitar da ku daga duhu na kafirci duhun jahilci ila an-nur zuwa hasken musulunci da hasken imani kafa والذين كفروا أولياءهم الطاغوت كافرين مسو وتمجب أن تعلم su ne gumaka. sai ce yi kuri juna mamina nuri ka ji ko suna fitar da su daga haske ne ilan zulma ke zuwa duk kaga amma wanda yake da imani akan suna da hadisan annabi sallam fahimtu maka wata na kwari wallahi kai akan gaskiya kake yanzu yanzu a ce mai bin a sallam ya ta lalibai mai bin aka san a sallam shi ma lalibai yake to kenan ya aka yi a gane gaskiya annabi kenan wani shi ne Allah ya tabbatar da mukan daidai na ke sa malamin tafsiri suka tafi gaba daya din daga neman shari'a ga musulmi a ƙur'ani ana nufin dawwama tabbata ka akanta ihdina as-siratal mustaqim ihdina as-siratal mustaqim ka shirya da ma'ana ka tabbatar da mu aga akan wannan tabarki wanda yake nufi كساء بيأدعو أن يسلم ربنا لا تزد قلوبنا بعد ذاتنا كذا بعد إذ هديتنا باين كشف يدهم وهولا نامل دوك رحمة إنك أتبوها نعم قال الله سبحانه وتعالى ألا يفعل تيوم ذا أتسلم فاستمسك بالذي أوشي إلي كي ركو دا أبن أكي وعلي دوا غريك إنك للي كي أبو جزة شأن محمد سلم على صراط المسئم يا سيد فلنا كنت بجيبك ba ba ne in ka a a mai كما يأتي وسيأتي القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وإنك لعلى خلق عظيم كان كان تادو دي ما في جرما كان كان تفركي ميكي أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وأكفى بالله عليما يجي وقال سبحانه الله سبحانه وتعالى توكل على الله قال يقرد على الله إنك عن الحق تبس كأكل دفجاكك المبين وجدك فيلي وجدك في دفعي أنا في الجبار وأمته صلى الله عليه وسلم تبع له الأمة سنة بهم مباين سنفهم كثال هذا الأمر العظيم كن كما تولى الأمر يمي جرمع معنى سيرقوا في دوغرد الله كما سيرقوا وأن التفرق اللي فيك كي كركوا ومن كده وقد قال صلى الله عليه وسلم أمته النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تركت فيكم أمرين نابر الأمر قرابي أتكنكم لن تضلوا فذاك تقبتها ما تمسكتم به ومسكلكم يقول إذا كتاب الله عز وجل تابع على سنة سنة وأنت السنة السنة ما توضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو فعل أو ذكرين أو خلقين أو خلقين سواء كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد مبعثه tabarki manzo a sanar da ya rayu a kai gaba ki da dodar wani kenan na bar muku lambar abubuwa guda biyu in kun yi rubutu ba ku fata wata ci littafin Allah wa sunnati da sunna wale hada saboda haka ne sanallahu ahlal islam Allah ya kare ya kiyaye ma abuta musulunci nabi wanda suke rike da shi suke rike da shi suke rike da shi wannan shiri suke rike da kuma waka shi yaɗa shi miniti hazi lakabin. sai Allah ya tsare su gabarin rikar wani laƙabi wani suna da za rada raɗa kan ba musulunci ba au shi'arin ko ni moto ko ni take muhtara'in abun kirkira aw shi'arin ko wani take muhtara'in abin ƙirƙira. ita man yazuna bi wadan a gane su fayuwa luna sai zama cewa suna soyayya wa yu'aduna suna kiyaya alayhi akan wannan taken in kana da wannan taken suna kanka kamar kace ke dan dariƙa kaza ne duk wanda ba kai ba ba ka san sa musulmi Allah ya tsare su wannan ke sa babu abin da ya kamata musulmi su kira kan sai abin da aka kira sa المسلم مسلمي مسلمي مسلمي أهل السنة ونسلم أي أن أنجر كذلك جماعة السنة أنجري وليس السنة الدين فا. وإنما هم المسلمون كأكوي مسلمي مسلمون كمي وسما هو المسلمين من قبل في هذا ونكنا هذا الذي إن الدين عند الله الإسلام واختلف الذي أدركوا الكتاب إلى بعد ما جاء ومن العلم بقي بينهم فقال abin da inda dina inda Allah ne islam addini a wajen Allah shi ne musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini ba addinin musulunci ba fara yuqbal min ba za ka karba a gare shi ba hum bi wa bi akhdhi min khatiri yana da cin asararu ba babbu a gidan lahira na'am duk annabawan da kake gani ba wanda ya wani addini ba musulunci duk duk sunan musulmai yahudawa daga an ce yahudawa ma'ana yan bida addinin annabi musa kenan waɗanda suka wuce mu nasara waɗanda suka wuce wa annabi isa ke sa yake cewa lamma hatta isa minhum kufar qala man ansari ila allah fal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun kashe da mu musulmi ne mutanen annabi isa walamma hatta isa minhum kufar yayin da annabi isa ya kafirci qararra mararan a cikin mutanen da sai ce man ansari idan ba su waye za su taimake ni akan kirshar da addinin Allah qarin hawariyun sai sahabban sa yan gaba da gaba da suka ce nahnu ansarullah mu ne zamu taimake ka akan kirshar da addinin Allah amanna billah mun yi imani da Allah wa shahadu bi anna muslimun ka shaida fa mu musulmai ne ka shaida annabi Isa ana magana da cewa annabi Isa musulmi ne Allah yake cewa ha antum haula yanzu ku ga ku jadaltum fi ma lakum bihi ilm falima tuhaduna bima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu antum la ta'lamun kace ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين شنو مكانه annabi ibrahim ba yahude bane ba ba bane ba kirista bane walakin kana hanifan muslima musulmi ne annabi ibrahim annabi ibrahim musulmi ne hanifan muslima ya kauce wa hanyar ƙarya miƙe hanyar gaskiya ya ɗayanta Allah da bauta wa ma kan minum shirki bai taɓa zama daga cikin mushrikai ba sai Allah ce inna aulan nasu ibrahim wanda ya mutan santa a ce fa na annabi ibrahim allazi ya tabu'u sun da suka bi shi wanda zai na amini da waɗanda suke imani wa haka nabi wanda zai na amini ya ce wallahu ri mu'mini to za ka na ba wani zai maka wani rudu ko na abin da shoransu annabi ibrahim musulmi ne isma'il musulmi ne duk su duk gidan yahudawa ne duk musulmai ne wani kina ba wani abin da shoransu wannan maganar kaza kaza kaza shi ne sai malaki cewa ولهذا saboda haka ne sanallahu Allah ya tsare ahlul islam musulmai ma abota musulunci na nabi waɗanda suke tsaye da musulunci wa nashir suke tsaye da yatsa shi Allah ya tsare su min ittikhadi laqabin ya karbar wato rikar wani laqabi ko wani suna au shi'ari ko ta alama ko wani take muhtara'in abin kirkira ita bayyana da wanda za a san su da shi kawai da shi sun sun yi fice da shi fa yuwaluna har ya zamo cewa tana so yayya ne wa yu'aduna suna kiyayya ne alayya akan wannan suna. wa na mahum kawai su abin al-muslimun al-mu'minun al-muhsinun al-muttaqun duk wanda shine abin da Allah ya hukunta kamar samahu Allah bi kitabi kamar yadda Allah ya ambace shi a littafin da ya takhizuna laqaban ba sa riƙa wani laƙabi wala shi'arin ko wani take kashani bi ahli barara kamar yadda ma abuta wato bata suke wal bid'a ma abuta bid'a alladina yantamuna suna waɗanda suke dangantuwa ila bid'ihim zuwa bid'o'in su da wannan sunayen wai a san su da shi misali kamar ce al-qadariyya wal murji'a wal jabariya al-qadariyya zuwa ga aqidatu ce ta inkarin qaddara al-murji'a ta magana wato almanti na bayanin ba masu cewa wanda ya yi zunubi in kai zunubi wai kai ba ne mai kai ba musulmi ba kai ba kuma kai ba jadda kana nan almanti na bayanin na suna almurji'a aljabariya masu cewa ba wata kaddara ba kaddara kawai dan adam shi ke kirkira aikinsa eh ba kaddara wannan duka shirita ne aw ila imatihim ko ga cewa sun ma hakura sunan musulunci suna dangantuwa zuwa ga shewanan sufi dalal wato shewanan su wanda su kwatar da su misu kama ce jami'a mutane jihar ibn sufwan aw ila fa'alin ko aike su ko zuwa aiki ga khalifa misu rafida wal khawari kamar rafida da khawari jawa in jawai aw ila munasabatin ko zuwa ga wasu bukukuwa an gane ko shirudihim an jama'atul muslimin duk wai dan su fita dan su gujewa shine shirud guduwa shirudihim wai dan su gudu su gujewa an jama'atul muslimin su gujewa musulmi gaba daya sai yanzu an san su kawai kaza kamar misal mu'tazila kamar mu'tazilawa sai yanzu mu'tazilawa asali munasaba ce ta sa sun fita daga cikin da'irar musulmi asalin masu wannan akidar a asalin masu yace alta bi anni fita daga fita ka bani fita yana sai aka kere su mu'tazila wato yan tawaye korarru amma jama'atul muslimin amma jama'ar musulmai kufatu sunna wal athar masu bibiyar sunna da hadisai fa hum la yattakhiduna laqaban ba sa riko ne laqabi ta mai yazo ne wanda za su yi fice da shi bai hada saboda haka ne fa inna ma tarahu abinda kake ganin sa wa tasma'u kake jin sa min alqabihim alkarima na laqaban musulmai masu kyau ya ce ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a ahlul hadith ahlul athar ahlul hadith wal athar salaf duk ana ga musu wannan as-salafiyya inma ja'at wannan tazo ne lamma na shabal yayin da rarrabuwa kai ya shigo cikin musulunci wa ban firaqul dalal kungiyoyi na bata suka bayyana fa yukta bi wahidin min hadhihi al sai a zo da ɗaya cikin wannan laqaban li kaga li tumayyiz al-huda li an guwati mutanen shiriyu da waɗanda suke al-guwat da alhaji nan huda nan kuma algawi dan a ware shiriyu da batattu wa illa an ba ga fahim jama'atul Musulmi, jama'a musulmi ne kawai wa ma yad'una ilayhi wal islam abinda wa ma yad'una ilayhi huwa al islam abinda suke kira zuwa gare shi musulunci wato so yake faɗa ce to a ah, to ai kuma ana cewa ahlus sunna ana cewa ahlus sunna jama'a ana cewa ahlul hadith ana cewa ahlul asar ana cewa as-salaf ana cewa salafiyya me yasa suke kira da wannan Ta ce asali abin da ya faru da rarrabo kai faru a cikin musulunci aka samu rarrabo kai wannan ya ja nasa wannan ya ja nasa to sai zama cewa sai suka amsa kira da wannan don ya zama cewa ana iya rarrabe shi wannan ya ce musulmi amma bata ce wannan ya ce musulmi shari'i to ya za a yi ka iya ware wannan shi na gaskiya wannan shi ne ba abin nan ba ma'ana wannan ni ne musulmi wanda gaba daya ina bin sahun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma ce shi ma musulmi ne amma yana bin sahun jaham ne jaham ibn sufwan kaga to wannan shi ne dalili Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yabi wanda ya zamo cewa kamar haka a littafin sa Alif lam mim zalika kitabun arifri hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ila qawlihi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun kawai ke nan kawai Allah abin da yake kallo shine wajibin shari'a mai shari'a shine na al-qawl ko al-muflihuna ko a kaza kaza amma duk musulmi wani ke so da ke mutum to su إذا علم ذلك فليعلم أن الأصل في بني آدم هو التوحيد مالك إذا علم ذلك إذا أنسى لكم فليعلم تؤكار سننتي وأن الأصل في بني آدم أسليق أن النبي آدم abinda ake nema a kansu tun asali tun talitali, tun tuntuni wa tauhid tauhid sai ta Allah da bauta abin da suka zo yake don abin da shawon su ko mutum ya yadda ko bai daba ko ya fahimta ko bai fahimta ba ka zo ne don ka bauta wa Allah shi kare wala rubo ya ibadi al-kufr bai kawo ka dukiyar niyya don kai kafirci bai kawo ka don ka bauta wa hatta annaba da mala'iku ba ما كان لبشر أن يؤتيه الله وكتاب أن يؤتيه الله وأن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ده النبي يقول كذا باين الله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ليس ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله فأنا النبي الذي يقول أن بعد ملائكة أبا بموتا بابو a ya ba da kifir yi idan antum muslimun hajiku hako sai annabi zai ci ku bautawa wani Allah bayan kuna musulmi to annaba ma ba su faɗa ka ba to shi ne ke cewa al'afin asali a kan ‘ya'yan annaba adam al-juhid zai ji Allah da bauta shi ta diddan da kullum ka dinga ƙoƙarin kana yi wa kanka muhasabatun nan ya alaƙa ka da Allah ta fi kullum yanda za a ƙaddara jiya wanda muka ji jina zan wani ko da suke wajen mukaddara da ake ne na mutu to kafin mutu da awa ɗaya nake jin Allah a raina ya ka da Allah ka ke ni ka zuciya ka ko ga tafi wajen Allah su wanta wani kina sau da shi ɗan ya shigartar da mutane ya hana su ma ya kautar da su asalin manufar zuwan mutum duniya ya ma sauka bauta Allah ka zo yi ka bauta masa shi shi kadai da abin da wani an ce je kai kasuwanci je yi sana'a je kai karatu duk wannan dan yin taimaka wa tauhidin ne dan yin taimaka wa ibadan ne kai ta ci da sha an ce ka ci ka sha ne dan ka samu karfi wajen bautar Allah kai ta aure kai aure dan ka ƙara samun kamewa dan kuma tsorar da irin ban kasa wanda take wata da Allah da bauta shi ne take cewa wal maqsudu shi tauhidin nan shine manufa allazi khuliqu lahu wanda ta sa aka halicci mutane dan ita fi ma amarahumullahu bi cikin abinda Allah ya umarci bayan bayi da shi ala alsinati anbiya'ihi akan harasan annabawansa wa rusuli da manzanninsa cewa u'budullah da annabi zai ce u'budullah ku bautawa Allah shi kadai malikum min ilahi ghairu ba ku da wani abu bautawa daga fiye da tantance shi وقد كان الناس على هذا الأصل متاني أكون وانا أكلي أكرم فاري تكذونا كلهم دكا ننسوا عن الإسلام والتوحيد أكون مسلمتي للتوحيد تكي والإخلاص والفطرة لإخلاص دي أكيد عن الله والفطرة دكاوان نبيه والسداد دعادل كده نجوجو أكون wato manufa Allah da mutsatsa wal istiqama da tsayuwa akan manufa mai kyau al'ummatu al'ummatu wahidatun al'umma daya mai aqida daya wa din wahid kaga zai zama to addini daya al'umma daya wal ma'bud wahid abun bauta daya wadhalika min nam wadhalika min abina abul bashar wannan tun daga kan babanmu abul bashar baban mutane nabiyullahi adam annabi Allah annabi adam alayhi salam ila qubayl ahd rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato zamanin wato annabin Allah annabi nuh alayhi salam kulluhum al huda duk al'umma akan shari'a suke tun daga zamanin annabi adam har zuwa kan annabi nuh ba sauka da kan wannan manufa ba amma da aka zo ana tsakiyar tafiya ta tafi daga wajen lokacin annabi nuh aka fara shirka salihan bayi malamai da suka rasu shi aka cewa abin da ya kamata a dan giggina hotunan su ko a yi mutum mutumin su a inda suke zama saboda ka amma memorization ne zai zama don tunatarwa da an gasa ina wajen kaza kaza kaza ne to ibn abbas rahimahullah da wata cikin bukhari sai ke cewa fa qala alaihim al-amad fa nusira ilfa wa ubida sai zamani ya mutsayi da zamani ya tsayi ya kamanta ma manufar idan wa'annan gumaka ko sai a koma huta musu to wannan yana daga sai da annabi nuhu wajen shekara dubu yana kokawa da mutanen nan a gashe suka ce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la yaqutu wa uqa wa nasra suka ce kai la la tazarunna kuma, kar ku bar abun bauta wala tazarunna wadda kar ku bar abun bauta waddu wala suwa'a wala la yaqutu wa uqa wa nasra dukkan ku bar ku ta bauta mutu. akai tarjima to kaga daga nan abuwa suka faru haka tafiyatul arab kamar da ya tafi hadisi mutumin da ya fara shiga musu guma kai waye waye duk da shi wannan rigima a duniya ta tashi da ita yake ita ya ce wa la yazaluna mukhtalifina illa marhamu rabbuka wa zati wa li zalika khalaqahu bai da zai wa zalika min abina wani tun daga babanmu annabi adam haka tauhidi aka yi أبي البشر بابا متاني نبي الله آدم عليه السلام إلى قبيل عاد رسول الله نوح حذوا فرقوا فرقوا زمن النبي نوح عليه السلام كلهم على الهدى جال أم أكن شريعة وعلى شريعة من الحق أكان هنا تقف تقسكي لاتباعهم النبوة تبدأ أن نفتح كوي أكيبي لقبائكم شكرا تشعيش جيرت أول وقوع وقوع الشرك في قوم نوح لنا متاشي farkon abu wato shirka a cikin mutane a nan mufi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه في عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين